tafiya da muka zo gurin nan ga gaba ɗaya ka ƙi magana ka yi shiru kana zaune haka cewa ko kuma ga dukkan alamu akwai damuwa da rashin walwala a tare wai me ke faruwa ne shaba ga wannan yarinyar ilham gaba ɗaya yanzu ita ce barazana ta rayuwa ilham kuma ah, ni na san arina wai kai banda abinka me zai hana kai wub da ita kawai kaga sai ta zo a ta biyu tunda dai ka tabbatar dai tana son ka ban fa ga laifin yarinyar nan ba ka saboda tana da kyau yarinyar nan kuma tana da tsari ba ta da makusa kai baka san dawon garin ba na ga alama ba san me ke damuna ba ba wannan ce matsalar ba bar dai ka gani juna biyu garin yaya kuma haka wai bacci ba ta ne mata ba to kai ya aka yi haka ta faru to haka ne ta ce to shin kai kayin ko kuwa yaya abin da kai abin kawai na san zan iya tunawa sunana ilham abu sarki ina ɗaya daga cikin manya-manyan masoyanka na ji daɗi sosai da na ganka a wannan kamfani salamu alaikum ya haƙuri ba kowa na gode da soyar da ake nuna min kuma Allah ya alfahari da masoyana a da yaushe na daɗe ina da wurin ganin ka fuska da fuska sai yau Allah ya haɗa mu ko yanzu na mutu na ci farko domin na yi magana da kai baki da baki. <laughs> Lallai kam na fahimci cewa ke a cikin masoyan na ma ta daban ce. Hakika na daɗe cikin wani da bayan zargi, amma yanzu na san lokaci yayi da zan fita. Idan babu damuwa, zan suka bani lambar wayanka domin mu rinka sada zumunci. Babu damuwa, ni babu abin da ba zan yi wa masoyana ba, domin da ba zan kuma kira ba. shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. Daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa duk da cewa ana kururuwar cutar korona. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Kanin labaran aka saurara. yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Farida Muhammad Habib. Hasbunallahu wa Habib Shaba wannan fa al'amari tsautsayi ne kawai tsautsayi dai ko ganganci to wai tsautsayi yana wuce ranarsa ne yarin karamin yaro ne kai da yarinyar nan za ta maka dole kuma kai me ya kai ka zuwa har inda take sanin kanka ne ka san halina ba zan iya aikata irin wannan mummunan al'amarin ba to kuma abu ya zo kuma kawai sai ka sani i don't like it i don't like it ba na san irin haka kaga yarinyar nan bakariya ta min ta ce da ni na zo a wani kamfani suna so za su yi signing ina zan cike form contract form haka zan zama musu ambassador don haka na tashi na tafi abin da ke tsammani kina a shi ita gaba daya kuntaragin da take nufi daban da ni na tsammace shi sai da na je na gol abu daban ba abin da na tunani ba kwarai kuwa gashi nan ka je ka yi signing contract har ka zama babban ambassador congratulations kamar ya gashi nan yarinya tana da ciki har wata biyu kaga kuwa yanzu ka ci kakkin ambassador tunda har ka cike fam shaba i don't have time for these jokes ba magana ce ta wasa ba i'm serious ni ina neman mafita ne kawai ka bani abin da kake ganin zai taimake ni kuma kai kana ta gaya min magana na cike fam da cike fam ah I'm sorry. Yanzu me kake so a yi? Ina so ka bani shawara don samu fita. Sanin kanka ne. Ina kan ganiya. Tararwa ta tana haske. Idan wannan al'amarin i shiga, i zagaye gari, gaskiya ne, ƙarya ne, duka mutane yadda su ɗauke shi daban, matsala zan samu. Ah, you are right. Jirge, ah, jirge mugun kulli. Jirge. Amma ba? laifin kun ne. da tun farko baka sanar da ni ba sai yanzu ta kwaɓi kuma akwai yadda za mu ɓullo wa al'amari amma ta yaya hanya ce mai sauki ka gani ko ita ce ba take kira ba zarge a zarge ni zarge mugun a zarge wallahi dama ko ki ban danki ba sai na je gidan ku zani da niyyar da na fita kenan wace lafiya kin fi ni sanin abin da ya faru munafuka ke ce kika silabarin yarinyar nan gida na ja'atu ni kuma ki gaya min inda na ja'atu take kawai shine dalili ni fita ta ma gidan ku zalu da ban ganki ba wallahi wallahi inna ban san inda kake ba ƙarya kike yi ha Allah kawai za ki ce mu guda ɗaya in yadda saude ai in ba haka ba babu abin da ki faɗa miki ki samu a kun yadda da shi a wallahi inna gaskiya nake ga miki ban san komai ga kina kike da gaskiya ne ni sai an sanyo tsanaki za a gano bakin daren kullun nan mai sarƙaƙiya yanayi mai sanya tsaki ya sa wasu siraki cikumar ce ta rayuwa mai sanya mutum hajijiya rikici mai sanya damuwa mai sanya mutum wannan haka yake faɗi ki ƙara ni kaɗai ce in kuma da wata to muryar ta gashe ta makale <laughs> ai tun nan mota ke jin labarin shi yasa ma na ce bari in jira ki a reception sai kin hoto To mu shiga ofis ma na ci ne ba ki shi. Na Allah ki zauna ana kawai mai maganganun da suka kawo ni. Jirge mugun kulli, jirge, jirge mugun. ya aiki mana Farida, aiki alhamdulillah. Daga kotu nake, yau aka yanke hukuncin mijinta ya mata duka sannan kuma ya sake ta. Kuma sai na ga ban ga report ɗinku ba a kotun. Shi yasa na ce bari na zo na baki details ɗin abin da ya faru. gaskiya tiki kina kokari sosai na wannan gwagwarmayar wajen kawo mata ci saboda a dalilin wannan kungiyar taku ana samun progress sosai na samun maslaha a game da matsalolin da mata suke fuskanta domin kullum sai mun samu matan da suke zuwa nan gidan rediyon domin neman abincin da za su ci ko kuɗin makarantar yaransu saboda mazajensu sun mutu sun bar su da yara to ya zami tunda nauyi ne mun ɗauka akan mun ce mun ji mun gani za mu iya ai wallahi farida wasu matan da ana tauye musu hakkin su, domin wallahi in kika ga abin da ya faru sai kin zubar da hawaye da ki wallahi to Allah ya kyauta domin gaskiya ana cikin mawuyacin hali a cikin wannan ƙasa aiki bar Allah dai kawai ya kawo mana sauki ya kuma yi mana mafita amin bari shiga ofis ɗauko rikoda daga nan ma sai mu interview sai in wuce gida ne ma don na gama to shikenan ba damuwa idan kika fito dai ki dai fito kawai a shirye saboda in muka gama sai kawai mu fita tare na zarge a zarge zarge mugun kulliya zarge zarge zarge zarge kana na san kina tausayi na za ki gaya mu ba ki so na ji a cikin ta ban ba kan Allah ki gaya miki da kike ba sauki sai an sana kin sani kenan to gaya mu sanda za ta tafi take cewa za ta kuma gidan kawunta da zama yasa wasu suke raki tukumar ce ta rayuwa mai sanya mutum kawunta na san gidan wanda za ta je gidan falali ne ba gidan kowa za ta ba na sani dama shi ne kaɗai zai iya ɓoye miki ta can ta ce miki ta tafi zan iya tafiya iya tafiya sau da na gode kin na gode Allah ya albarka kin na gode na gode kin ji zarge ah, zarge mugun zarge ah, ah, yarinya a abin da ta yi min kenan ka ja'atu da kin san matsayinki a wurin su da biki kai kanki gare su ba ke ma bai kamata ki mamaki ba yanda nake da su ki gaya min suna da wanda ya fi ni da za su yi ma'amala da shi bayan ni da kuma ki takardar ki gani ki tabbatar mm, shikenan Uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan sa wauta komai kan soji An tsari da ina yi lafiya kalau sai dai ban gane ki ba. Mm, ba wa sani ba. An aiko ni wajen yin gidan ne. hani ba ƙwarka ce ashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Lallai so dangin dace kan sa wasu harshe kwace. Hani wanda ke faruwa ne? Me kaki gidana? Me kika zo yi? Daga kamfanin BF suna nake. Darakta Muhammad Garba ne wakilta. Ka zo ka sabanta kwantiragin ka. a matsayinka na ambasada a kamfanin BF suna, Ina tambayar ka me yake faruwa. Ranki shi daɗe, na Ilham Abu Sarki, ni ce sakatariyar darakta na kamfanin BF suna, kuma kanwarki a yanzu. Eh, akwai walin da yasa ta ce kanwarki. Kin san ita ma fan ɗina ce sosai, tana son waƙoƙina da sauran shirye-shirye na. kuma daga baya ta zo ta joinin kamfanin bf suma kuma gashi ta zo ta samu matsayin sakatariya a kamfanin to kin ga dai <laughs> to dan ya kamata iya cewa gamaki tunda ke mata ta ce yayi dan ta ce kai ki dauka wani abu ne <laughs> za ka bi ni ne mu tafi yanzu dan ka sabunta kwantiragin ka ko kuwa ah ki bari zan zo ai zan zo office ne ki gaya masa zan kira shi ai wayata na kashe ne shi yasa ba na son kira haka mara amfani amma zan zo zan same shi insha ah, mai ruwan ido a soyayya a kira shi mayaudari domin rawa yake ah, soya buga tambari na huta ba miki sallama ba na bar ki lafiya Allah ya sa a gari ce mu shagulgulan suna dan na ga kema. ya tashi juya masa baya zai shige garrari. sa ɗanɗanar zafin so ya zarge zuciya. Ita abin da ya sa ga haka. Mai Karki zata wani abu eh, Akwai Walwal mai walwalin tauraruwa a gare ni ba kiginsa. bawan Allah bawan Allah Allah Allah lafiya ka jaje raguwarka da samira don na san har yanzu kana santa ta tana cikin ranka wadda bata damu da rayuwata ba wadda bata damu da soyayyata ba wadda bata damu da kulawata ba ashe a baya ba auren so ne ba yanzu ne na yi auren so yadda na rasa farin ciki wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi fa'iza ba wadda ta bar gidan mijinta ta bar duk wani kulawa da yake mata mota gida da duk wani abu na rayuwa ta bar shi ta biyo ka ta ya za a ce ina matsayin mudu in taɓa in bacci a hotel basiranka da tunaninka da baki ɗaya na gudu sun fara da cewa sai ne su da wanda kitchen kamar taba da tauri ke musu baci kuma musu wannan abu da ke shi ba shi da bayan. dama har yanzu ba ki warkewa kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan